yau muna biyu ga wata ne alfarma watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin. Muna cikin suratu Yasin, wajen sura ce makkiya za mu tashi aya ta bakwai. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu bayani akan girman wannan littafi nasa Alƙur'ani da wannan manzo nasa mai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da saƙon da yake ɗauke da shi na gargaɗi da kuma bishara sai ke gaya mana kashe-kashen mutane dangane ga karɓar saƙon wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma rashin karɓa mutane sun kasu kashi biyu akwai waɗanda za su karɓi wannan saƙo hannu biyu su ƙudure shi su imani da shi su aiki da shi su kira zuwa gare shi <coughs> kuma su samu tsiran duniya da lahira akwai wanda za su kangare su banɗare su waskace su kauce su yi asarar wannan duniya da lahira wani ya shigo zai karɓa addinin musulunci ka musulunta daga ina kake daga to wani guri ne haka unguwa ce to da kana wani addini kirista kake a da in za ka shiga addinin musulunci kai ne ka gamsu da kanka za ka shiga musulunci ko wani ne ya matsa maka dole kai ka gamsu ka yadda da kanka to zan gaya ma kalmar da ake faɗanta a shiga addinin musulunci in ka amince nan take ka zama musulmi ashhadu أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أن أن محمدا رسول الله wannan kalma ce ka faɗa ta larabci fassararta shine ka ce daga yanzu ka da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kuma ka ce ka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne ka yadda da haka annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah ba ne ka yadda da wannan to ka zama musulmi yanzu me sunanka Samuel to Samuel ba suna ne mai muni ba amma in kana bukatan a canza maka wani suna don ka saje da musulmi sai a canza ma wanne kake so a cikin sunayen musulmi da kake ji isma'ila to isma'ila da ka zaɓo suna ne na ɗaya daga cikin annabawan allah annabi isma'ila ɗan annabi ibrahim ne kuma ɗan uwan annabi ishaƙa ne kuma ta zuriyar annabi Ismaila Adnana ya fito kuma tsakanin Adnana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hula ashirin ne da haka yanzu sunanka Ismaila Ismaila akwai abubuwa da suka hau kanka bayan ka musulunta mafi mahimmanci shine koyan addinin musulunci a aikace a ilmance yanzu abin da za ka yi na gaggawa 'yan kwamitinmu za su yi ma bayani za ku je za ka yi wanka za ka yi sallah yanzu wacce ta rage sallar isha za su yi maka bayanin yadda za ka yi kuma za su nuna maka abubuwan da suka hau kanka yanzu yanzu kuma za su baka littattafai kuma za su maka rijista a cikin makaranta da muka tanada musamman domin karantarwa Isma'ila Allah ya maka albarka Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci ga 'yan kwamitinmu nan kusa da kai za su yi maka bayanin abubuwan da ya rage Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad haqqal qawlu tabbas faɗa ta tabbata alƙawlu nan, malamai sun fassara shi da ma'ana biyu na farko wajabal azabu wajaba ala aktarihim abusa mafi yawansu fahum la yu'minun don haka su ba sa yin imani ko sabaqal qawlu bi kufrihim magana ta gabata a bisa cewa su za su mutu kafirai don haka fahum la yu'minun ba za su taɓa yin imani da kai ba wato an riga kame da muka shina duk wanda zai shigo duniya yakan shigo da kundayen littattafai guda uku duk wanda zai shigo duniya akwai littafi uku a hannunsa littafi na ɗaya rizquhu an rubuta arzikinsa abin da zai ci abin da zai sha abin da zai sutura abin da zai samu duka arzikinsa gaba ɗaya an rubuce shi a wannan littafi na ɗaya littafi na biyu an rubuta ajalinsa shekara nawa zai da wata nawa da sati nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa a ina zai mutu kuma meye dalilin mutuwarsa ba mai ikon ƙara masa ba mai ikon rage masa littafi na uku shine bi rizqihi bi ajalihi bi shaqiyun aw sa'id littafi na uku yana ɗauke da bayani akan wannan mutumin taɓaɓɓe ne duniya da lahira ko mai arziki ne duniya da lahira ko mai arzikin duniya ne mutsiyacin lahira ko kuma mutsiyacin duniya ne mai arzikin lahira ko mai arzikin duniya ne da lahira ko kuma taɓaɓɓen duniya ne taɓaɓɓen lahira don kowa ba zai fita daga kashi hudun nan ba ko Allah ya maka arzikin duniya da lahira ka samu kyakkyawar rayuwa a duniya ka bauta wa Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa ka rayu cikin aminci cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali kuma ka je Allah ya saka ka aljanna wannan shine arzikin duniya da lahira wani kuma taɓaɓɓen duniya ne da lahira a duniya ba daɗi ba addini ba kyakkyawar rayuwa ba musulunci ba gaskiya ba amana ba tauhidi ba aƙida babu musulunci ba imani babu ilimi babu rayuwa mai kyau ga talauci ga fatara ga tsiya ga yunwa ga annoba ga musifa ga tashin hankali sannan kuma bai yi addini ba kuma ya mutu ya je lahira ya tarar da kyakkyawan mummuna wannan shine tababban duniya tababban lahira Allah ya tsare mu ya kiyaye mu sannan akwai mai arzikin duniya tababban lahira za a sakan masa komai a duniya yana da duk abin da zai mora rayuwa na abubuwan da suka shafi kayan sawa abinci kyakkyawan gida kyawawan mata dukiya jin daɗi lafiya komai yana da shi amma bai yi amfani da su wajen bin Allah ba ya more amma yana sabawa Allah wannan ya samu arziki a duniya kuma in Allah bai masa rahama ba sai zamo taɓaɓɓe a lahira sannan akwai kuma wanda yake mai mahawalcin duniya a duniya yana bin Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiki da musulunci amma rayuwarsa tana cikin kunci saboda rashin abinci rashin gurin kwana rashin sutura rashin lafiya ya gamu da matsaloli na duniya amma kuma da ya fita daga duniya ya ƙara shan wahala shine mai arzikin lahira don haka waɗannan mutane laqad haqqal qawlu tabbas magana ta tabbata a kansu ala him. a bisa mafi yawansu fahum la yu'minun don haka su ba masu yin imani ba ne kamar da Allah ya faɗa a wani gurin walakin haqqat kalimatul azab alal kafirina sai dai kalman azaba ta tabbata a bisa kafirai a wani gurin ya ce innal lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗanda kalmar Allah ta tabbata a kansu ma'ana ya gabata a cikin sanin Allah duk wa'azin da za a yi duk karantarwar da za a yi duk jan hankalin da za a yi ba za su gamsu ba ba za su yadda ba ba za su karɓa ba ba za su gane ba ko ba za su yi shiru ba ko ba za su kyale ba so da haka ba sa son gaskiya ba sa koyi da gaskiya ba sa ƙaunar gaskiya ba sa son masu faɗan gaskiya ba sa son masu aiki da gaskiya ba sa son masu kira zuwa da gaskiya duk abin da ya shafi gaskiya babu ruwansu da shi to Allah ya ce walau ja'alhum kullu ayatin hatta yarawal azab alim ko da kowace aya za ta zo musu ka karanta musu kowace aya ka ja hankalinsu da duk wata dabara da duk wata hikima in Allah bai rubuta musu shirya ba ba yadda za ka ka shiryar da su kamar da annabi nuhu yake cewa rabbi inni ya kira su da daddare ko summa inni da'awtuhum jahara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kun ga musu wa'azi ta kowane lokaci ya kira su da rana ya kira su da daddare ya musu a fili ya musu a ɓoye amma duk wannan bai sa sun gamsu ba saboda Allah bai rubuta musu shirya ba kamar yadda yake gaya wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa innaka la tusmi'ul mauta kai ba za ka iya jiyar da matattu ba su ne waɗanda zuciyarsu ta mutu babu imani tare da su wala tusmi'u summa du'a'a, ba za ka iya jiyar da kurame kira ba idza wallaw mudbirina idan sun ba da baya suna masu arcewa wa ma anta bihadil umi kai ba mai iya shiryar da makaho ba ne an dalalatihim ga barin batansu da kuma ruɗewarsu a wani gudu ce a fa'anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun shin kai mai iya jiyar da kurame ne ko da sun kasance ba sa hankalta wa minhum man yanzuru ilayka afa anta fa'anta al-umya walau kanu la yubsirun walau shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha Allah ce da mun so da mun ba wa kowace rai shiryarta walakin haqqal qawlu minni la'amla na jahannama min aljinnati wan nas ajma'in sai dai Allah ya rantse sai ya cika wutar jahannama habbaki sai ya cika jahannama wa yawma naqulu li jahannama halim tala'ati wa taqulu hal min mazid Allah zai ce za mu ce wa wutar jahannama biki cika ba za ta ce Allah akwai ƙari in akwai ƙari ina so ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل فالله يشري الدمو inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan Allah ce lalle mun sanya kukumi a bisa wuyansu mun sa sasari a wuyansu fahiya ilal azqani ga su kuma an kambale su da ita har ya zuwa haɓarsu an ɗaure wuyansu an kuma ɗaure zuwa azqan azzikinu ƙarƙashin haɓa kenan fahum muqmahuna tunda an riga an tokare su da sasari an kuma ɗaure hannunsu an musu ƙuƙumi to kansu yana kallon sama kuma sun rufe idansu sun zazzara ido an musu ɗaurin da ba mafita a cikinsa fahum muqmahuna su masu ɗaga kansu sama ne suna leƙe-leƙe suna hange-hange an musu ɗaurin da ba za su iya fita ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala ce fahiyya ilal azqani malam fara'u yace kinayatun anil ayman wa lam tuzkar li anna al-ghulla la yakuna illa fil yamini a dama ake sa ko a hannun dama ake daure shi zuwa sama wal unqu jami'an lahuma shi kuma wuya ya tattaro su shine aka ambaci guda daya ba ambaci ɗayan ba saboda an san ko ba ambaci ɗayan ba shi ma ya shiga ciki Waje ja'alna min baina aydihim saddan Allah ce muka sanya shamaki a bayansu wa min khalfihim min baina aidihim a gabansu muka sanya shamaki wa min khalfihim saddan muka sanya wani shamaki ɗin da toshiya a bayansu an toshe su ta gaba an toshe su ta baya kuma an musu ɗaurin ƙuƙumi Shainahu. Allah ce muka lullube su muka sha makance idanuwansu fahum la yusiruna ba sa ganin gaskiya sun zama summun bukumun umuyun fahum la yarji'un summun bukumun umuyun fahum la yaqilun wato sun zama kurame bai bayu makati ba sa komowa sun zama kurame bai bayi makati ba sa hankalta to wanda ya shiga irin wannan yanayi ina maganan imani yake tare da shi an kulle masa imani ta gaba an kulle masa imani ta baya an masa kuma ɗaurin kukumi shi yasa Allah ce wa sawa'un alaihim wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الإيمان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم الله bayan ya faɗi wannan yanayi na ko dalilin da yasa ba za su yi imani ba laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna na fi a'naqihim agalalan, mun sanya ƙuƙumi a bisa wuyayensu da sasari fahiya ilal azqani wannan ɗauri ya tafi har zuwa su fahun muƙumahuna sun kasance masu ɗaga kai waɗanda suka ɗaga kai kuma suka zazzara ido malam farra'u ya ce idan aka ce almuƙumahu alghaddu basarahu shine wanda ya rintse ido ba'a da raf'i ra'asihi bayan ya ɗaga kansa sama ka ɗaga kanka sama kuma ka rintse ido malam abu ubaida ce ce kullu rafi'in ra'sahu fa huwa muqamihun wa qamihun duk wanda ya daga kansa sama laraba suna kiransa muqamihun aw qamihun wal jam'u qimah in za a jam'i sai a ce qimah wanda ya daga kansa sama kenan fa in fu'ila zalika bi insanin fa huwa muqmahun idan aka aiwatar da irin wannan ga mutum sai a kira shi muƙumah. daga ciki akwai wannan aya malam ibn qutayba yace yuqalu ba'irun qamihun ana cewa raqumi ya daga kansa sama wa ibulun qimah raquma sun daga kansu sama idza rawiyat min al-ma'i faqamahat idan sun sha ruwa suka daga kansu sama din nan dan ruwan ya wuce makogoransu ya sauka ciki a wani mawaki yana cewa wa nahnu ala jawanibiha qu'udun na at-tarfa kal ibli kimahi. yana siffanta wata jirgin ruwa yace wa nahnu ala jawanibiha qu'udun ga mu a zazzauna a gefenta na at-tarfa muna rintsa idan mu kal ibli kimahi. al ibli qimah sune raquman da suka kuyo da kansu suka sha ruwa suka ɗaga kan sama saboda ruwan ya tsirga musu ya sauka ƙasa shine Allah ta'ala bayan ya faɗi wannan siffofi da suka faɗa sai ce wa’un alaihim duk ɗaya ne a kansu a an zartahun, shin ka gargaɗe su amlamtun zirhum ko ba yi musu gargaɗi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba Allah ya riga ya ƙaddara ya rubuta ya tsara ya zartar a cikin saninsa da iliminsa cewa waɗannan ba sa cikin waɗanda za su yi imani Ta su waye waɗannan mutane malamai sun yi maganganu guda uku wasu ka ce kafiran yahudi ne da nasara waɗanda annabi ya yi musu wa'azi har ya koma ga Allah su ma suka koma ga Allah ba su karɓa ba. wasu ka ce a'a waɗanda ba su karɓi musulunci ba ne daga kafiran maka irinsu su abu jahale irin asi ɗan wa'in irinsu su utubatu bin rabi'a irin su shaiba bin rabi'a irin alwalidu bin utubatu bin rabi'a waɗanda suka mutu kan kafirci bayan sun san annabi sun ga annabi sun yi zamani da annabi garinsu ɗaya da annabi sun san gaskiyar annabi sun fahimci komai game da shi amma suka ƙi musulunta kun ga ashe musulunci rahama ce amma mun ga mu baka a afirka allah ya ɗauko musuluncin ya kawo mana amma su ga su a gida kusa da abin dab da abin amma ko ba su fahimta ba ba su gane ba ba su yarda ba ba su aminta ba su karɓa ba su aiki ba kun ga ashe rahama ce babba Allah ya shiryar da kai zuwa ga musulunci yasa ibnu qayyim yace ni'imar Allah mafi girma da yake wa ɗan adam guda uku ce na farko da ya samar da shi daga babu na biyu da ya shi musulmi na uku da ya ba shi lafiya duka ukun nan ba wata dabara da za ka yi ka same ta ba wani kanti da ake sai da lafiya ba wani guri da ake sai da islam ka ce bari in shiga sai allah ya yadda za ka shiga sai ga wani yana kusa da abin bai karba ba kai kuma kana nesa da abin sai Allah ya baka saboda shiriya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha to Allah ta'ala ce wa sawa'un alaihim daidai ne a kansu a anzartahum shin ka gargade su am lam tundirhum ko baka gargade su ba la yu'minuna ba sa yin imani da Allah kenan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine karantarwa da wa'azi don haka ne malamai suke cewa a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ne yake shiryarwa, a wata ayar kuma sai ce a'a ba mai shiryarwa sai Allah, to ya za a yi jam'i tsakanin waɗannan ayoyi ya ce innaka la hadiman man hababta walakin Allah yahdi man yasha'u lalle kai ba ka shiryar da wanda kake so Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama a wani gurin yace ce laisa alaika hudahum shiryar da su ba a hannunka take ba amma a wata ayin sai ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai ne mai shiryawa zuwa tafarki madaidaici to sai malamai suka ce shirya din ce ta kasu kashi hudu akwai hidayatul tawfiq wal ilham akwai hidayatul bayan wad dilala akwai alhidayatul mutlaqa ash-shamila li jami'il khalqi wannan shari'a guda hudu shari'a farko hidayatul mutlaqa ash-shamila li jami'il khalqi kowa ya samu wannan shari'ar ita ce shiryar da kai yadda zaka rayu yadda zaka ci abinci yadda zaka yi sutura yadda zaka gina gurin kwana yadda zaka gane masoyinka da makiyinka ka gane mai sanka da mara sanka. ka gane datti da dauɗa ka gane amfani da cutarwa wannan ko har dabbobi ma suna da wannan yace allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan shiriyar ta shafi dukkan halitta a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada shi ya ba kowace halitta tsarin yadda take da yadda za ta rayu kuma ya shiryar da ita zuwa ga yadda za ta rayu din Shirya ta biyu hidayatu tawfiq wal ilham shari'ar da Allah yake wa mutane da yace ce. yahdillah fa huwa al muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wanda Allah ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi to wannan shiriya ce ta a gamsar da kai a ganar da kai a jawo ka a sa ka a musulunci ba mai iya wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shari'a ta uku hidayatul bayani wa dilala yi maka bayanin musulunci da bayyanan maka da amfaninsa da gaya maka gaskiya da shiryar da kai zuwa ga gaskiya ɗin wannan aikin annabawa ne da malamai al'ambiya'u su ne masu wannan aikin sannan sai malamai su zo su ɗora su ci gaba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-ulama'u warasatul anbiya al-anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma su sun yi wato wato sun gadar da ilimi ne wanda ya riko da ilimin nan to shi ya gaji annabawa da haka bayani wa mutane abinda Allah yake so a yi a yi a samu tsira duniya da lahira abinda yake so a bari a bari a samu tsira duniya da lahira wannan shine aikin manzannin Allah da waɗanda suka biyo tafarkinsu sannan shirya zuwa ga aljanna ko wuta wato nuna maka hanyar shiga aljanna da kuma hanyar tafiya wuta waye san yanzu aka ce tafi aljanna ina za ka yi gabas za ka yi ko yamma ko kudu ko arewa ko sama ko ƙasa ake tafi baka san inda za ka ba ta nuna ma inda take shi yasa yan aljanna in sun shiga aljanna ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kun ga sun samu shiriyan shiga aljanna sun ga duk abin nan da aka gaya musu sun same shi gashi nan sai su ce to mun gode wa Allah da ya shiryar da mu li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah su ma yan wuta bisan da wuta take ba shi yasa Allah ya ce ushurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahaduhum ila siratil jahim ku nuna musu hanyar wuta ba san hanyar ba sai an ce ga hanyar wuta ku tafi ku bi maza a kora su da gudu to Allah ya tsare mu shi yasa Allah ta'ala ya ce wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ba sa imani ko mai ka gaya musu ba za su imani ba to me yake hana mutane yin imani Sheikh Ibn Qayyim a cikin littafinsa Madarijus Salikina fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace manyan laifuffuka da ake wa Allah a duk faɗin duniya gaba ɗaya tushensu daga abu goma sha biyu ne na ɗaya ce alkufuru la yastahiqqu al-abdu isma ta'ib hatta ya takhallasa minha mutum ba zai zama ya tuba ba daga ma'anar tuba ta gaskiya sai ya san abubuwan nan guda goma sha biyu kuma ya kauce musu na farko al alkufuru kafirci da kashe-kashensa na biyu shirku shirka da kashe-kashenta na uku nifaƙu munafunci da kashe-kashensa na hudu alfusuku fasikanci da kashe-kashensa na biyar al'isyanu dangogin saƙo ragowan da kashe-kashensu al'ismu laifuffuka waɗanda ake kiransu ismu da kashe-kashensu al'uduwanu zalunci da shishigi da kashe-kashensa alfasha'u alfasha da kashe-kashenta almunkar abin ƙi duka da kashe-kashensa albagayu zalunci da kashe-kashensa alƙaulu alallahi bila ilmin faɗa wa Allah abin da bai ce ba ka ce Allah ya ce bai ce ba ko annabi ya ce bai ce ba ko haka Allah yake nufi ba haka yake nufi ba Ya yace ittiba'u gairu sabilil mu'minin na goma sha biyu bin tafarkin da ba haka muminai suka bi ba mutum ya ƙagi wata hanya ta sa sabuwa ya bi ta ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi ba shi da sahabbansa yace fa hadhihi al-ithna ashara jinsan wannan sune dangogi goma sha biyu alaiha madaru kulli ma harrama Allah dukkan abin da Allah ya haramta daga tushen waɗannan abun sha biyu suke reshe suke ‘ya'ya suke yaduwa wa ile hanti ha'ul alam duniya anan ta cike bi asrihim duk duniya gaba ɗaya duk inda kaga ana saban Allah to tushen daga cikin abubuwan nan sha biya yore shi illa atba'ur rusul sai mabiya manzannin Allah su kadai ne za ka ga ba sa cikin ɗaya daga sha biyun nan wa qad yakunu fi rajuli aktharuha akan samu wani yana yin duka sha biyun wani yana shashi wa aqalluha wani kaɗan yake daga ciki aw wahidatun minha ko ɗaya daga ciki wa qad ya'lamu wani ya san yana yin wani yakan san ba daidai yake ba wa qad la alamu wani ma bai san shi ya dauka akan daidai yake to mafi muni abu abu abu hudu ne akwai wanda yake kan daidai kuma ya san akan daidai yake akwai wanda yake kan daidai amma bai san ba akan daidai yake ba daidai yake yi amma bai sani ba sai ya tambaya ce ya ce wai malam ina kaza daidai na ce daidai ne akwai wanda yake kan ba daidai ba in ka tambaye shi abun fa kake ba daidai ba ne zai ce eh ba daidai ba ne to mafi sharrinsu wanda yake kan ba daidai ba amma ya ɗauka daidai ne wanda ya fi kowa hatsari domin rahamar Allah in kana daidai ka gane daidai ne ka ƙara in kana ba daidai ba ka gane ba daidai ba ne ka tuba amma duk ranar da aka wayi gari ba akan daidai kake ba sai kuma ka ɗauka daidai ne to wanda ya fi hatsari dan ba za ka tuba ba shi sa Allah ce a faman zuyyina lahu u amalihi fara'ahu hasana kun ga abu ya munana wanda aka ƙawata masa mummunan aikinsa yake kallonsa mai kyau za ka ko kai ma wa'azi sai ce to menai ne wannan shi kansa jin ina sabawa Allah zan tuba ai rahama ce dan in baka san baka yadda sako kake ba kofar tuban ma baka kwankwasa balle a bude ma wannan babban hatsari ne da aka ce fattaubatun nasuhu tuba na gaskiya hiya bitakhallus minha a ce duk ka kubuta daga wannan wattahassunu wattaharruz min mawaqi'iha sannan ka tsare ka kiyaye daidai gwargwado daga guraren da za su afkar da kai ga wannan wa inna ma yumkinu takhallusu minha liman arafaha ba ku za ka iya kubuta daga abinda baka riga ka sani ba to tunda Allah ya toshe kofan tuba ga waɗannan me laifin da suka wa Allah kafirci ne to da ka yace majibi mutum ya san a kasamul kufri kashe-kashen kafirci din da shuruɗu takfir da sharuɗan kafin a cewa mutum kafiri ba duk wanda ya aikata aikin kafirci bane kafiri in ji wata sabuwa mutum zai iya aikata aikin kafirci ko ya kudire kafirci ko ya faɗi kafirci ko ba kafiri bane shi yasa in kaga mutum ya aikata aikin kafirci ka ce wannan aikin kafirci ne amma shi watakila ba kafiri bane tayawa bai sani ba akwai mutumin da ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim ya ce wa ‘ya'yansa idan na mutu ku ƙona gawata ku mai da ita toka ku ɗebi tokar ku zuba a cikin ruwa ku barbaɗa ta tafi don in Allah ya samu iko a kaina ya dawo da ni zai mun azabar da bai taɓa wa wani a cikin halittarsa ba yana ga kun ga wannan kuduri ne mummuna cewan wai dan ka zama toka an barbada ka akan ruwa ka sha kudura wannan me kafirci ne amma shi bai zama kafiri ba abin da ya faru da aka yi hakan ‘ya'yansa suka ƙone gawar suka barbaɗe shi akan ruwa sai Allah ya ce tashi kun aya kunu sai ya kasance Allah ya ce me yasa kai haka ice Allah tsoronka nake ji na rasa yadda zan kuma shi ne ne wannan dabara ina ga ko za ta ci ba ga bata ci ba kuma sai Allah ya ce to je kana ya ma kun ga shubha ya fada bai samu malamin da zai masa bayani ba ya kudire mummuna abu amma gashi ya sha saboda bai samu wanda zai masa bayani ba a ilmanci kun ga wannan an bashi uzuri da bu'uduhu anil ilmi wal ulama ya fada wani gurin da babu wanda zai masa bayani na biyu mutum yakan iya faɗa kalman kafirci ta hanyar an masa tilas man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mutum zai iya faɗa kalmar kafirci da kuskure kamar mutumin nan da wato ya shiga daji cikin sahara da raƙuminsa akan raƙuminsa akwai guzurinsa akwai ruwansa akwai abincinsa sai raƙumin ya tsinke ya gudu gashi a sahara ba gida ga ba gida baya har ya fidda tsammani halaka ta zo mar ya je gindin bishiya ya zauna sai ga raƙumin ya dawo ishafa ya ji abincinsa na nan ruwan shansa na nan guzurinsa na nan to me ya kamata yawa Allah da ya masa wannan ba ya masa godiya ba to wajen godiyar sai ya subutar baki sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka gaza biyu anta abdi wannan kalma ce. kafirci wa ana rabbuka ko fir'auna bai ce wa ana rabbu shi ta shi ne rabbu ba ta yi ana rabbuka ba amma me yake so ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhta'a min shiddatil farahi yayi kuskuren baki ne saboda gaggawa farin ciki da ya dauke shi daka ba a rubuta shi cikin kafirai ba aka ba shi uzuri da akhta'a min shiddatil farahi me hujja rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na kun ga ya sha tare da ya faɗi wannan Amma bin yasir an ɗaure shi aka ma'azaba aka dake shi aka kashe babansa yasir aka kashe babarsa sumayya a gabansa kuma yana gani da idansa ana ɗanɗana masa azaba suka ce kana son ka musake ka ka faɗi wata kalma mummuna ga musulunci sai ya faɗa suka sake shi Ita ho yana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru ya faɗa ya ce in sun maimaita maka kai ma ka maimaita ma'ana wannan abin da ka faɗa wasu suna ga wannan ma shine dalilin saukar ayar man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je ya karɓo taura ya taho da ita sai taron mutanensa sun yi shirka ya shiga damuwa da baƙin ciki wa alƙal alwaha ya wurgar da attaura ɗin wa a akhadha bi a kihi ya ruhu ilaihi ya kama kan ɗan uwansa yana kunciko shi gare shi ƙarshe bayan fushin ya tafi walan ma sakata an musal ghadabu a khazal alwaha sai je ɗauko wannan allon da ya jefar me a nan Musa ya jefar da wannan allo shiddatul ghadab tsananin fushi da ya shiga shi yasa ba a lissafa shi a cikin abin da ya ba daidai ba to da haka malamai suke istinba'i daga wannan aya in mutum ya fushi ya kulle makai ya faɗi wani abu bayan ya dawo hankalinsa da tunaninsa da hayyacinsa aka ce ka ce ka zaɗa zu yace ban ma san na faɗa ba to sai a bashi uzuri ko maimunin abu kun ga wannan duka mawani takfir ne sai an dudduba abubuwa an kakkalle su tukunna ta haka akwai kufuru takzibin akwai kafirci ƙaryatawa akwai kufuru istikbarin kafircin girman kai akwai kufuru irabin kafircin kauda kai da bujurewa akwai kufuru shakkin kafirci haɗe da shakka akwai kufuru nifaƙin kafircin munafunci akwai kufuru juhud kafircin inkari da rashin yarda ƙarƙashin wannan akwai kufuru asgar wa huwa kufur duna kufur akwai kafirci ƙarami. za a iya cewa wannan aikin da kai kafirci ne amma kafircin ɗan ƙarami. wanda bai mutar da kai musulunci ba kawai ya rage maka kwaliti ne da kima irin su latar gabu an aba'ikum fa innahu kufrun bikum kada mutum ya kyamaci babansa kada ya nuna kiyayya ga mahaifinsa aikata haka kafirci ne amma ba mai fitowa daga addinin musulunci ba a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito mai lamba ta 6768 haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnani fi ummati huma bihim kufrun abu biyu suna nan suna yawo a cikin al'ummata har yau ba su daina yin su ba amma kafirci ne sai ce me at-ta'anu nasabi sukan nasaba kai dan waye jikan waye kai ɗan gari ne kai bako ne waye babanka ina kabarinku ina makabartarku me asalin kabilarku wannan duk maganganan da wasu ke gaya ma wasu dabi'a ce ta jahiliya ta kafirai amma har yau a cikin musulmi babu masu wa juna suka da wannan babu masu wa juna gori da wannan to duk wanda ya faɗi wannan ya zama kafiri a'a ya aikata aikin kafirai amma bai zama kafiri ba wan niyahatu da kuka har yau an yi mutuwa musamman wanda ake so ake takama da shi ake ji da shi uba ne ko shugaba ne ko malami ne ko dan uwa ne ko makoci ne wanda ake zaman kirki in ya mutu wasu kan daure amma sukan barke da kuka barkewa da kukan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kufur bai dace ba amma ba za a kira wanda ya kafiri ba tare da annabi ya kira shi kufur haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man atin fi duburiha faqad kafara bima unzila ala muhammadin wanda ya jema matarsa ta dubura ya kafirce saƙon da Allah ya aiko annabi muhammadu man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin wanda ya jema boka ko ɗan bugun ƙasa ko mai da'awar ya san gaibu ya gasgata shi da abin da yake faɗa ya kafirce ma abin da Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya zama kafirci mai fitowa daga musulunci zai iya zama kuma ɗan ƙarami da bai kai wannan girma ba yace la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma kafirai a bayana wannan ya ɗau makami musulmi ya ɗau makami ya kashe musulmi shi ma musulmin ya ɗau makami ya kashe ɗan uwansa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi ya kira wannan aikin kafirci yace qitalul muslim kufr yaƙar musulmi ɗan uwanka kafirci ne wasu babu fusuq ka zage shi kuma fasikanci ka aikata da haka malamai suka karkasa wannan akwai kufurin ni'ima ka kafirce wa ni'imar da Allah ya yi ma Allah ya baka ilimi baka yi aiki da shi ba ya baka kuɗi baka fidda zakka ba ya baka mulki baka tsaye da adalci ba wannan duk kufur ne amma kuma kufurin ni'ima an-ni'matul mutlaqa da an ni'imatu al-muqayyada akwai faɗaɗɗiyar ni'ima da Allah yau mutum ni'imar Islam ni'imar san annabi ni'imar ƙur'ani. ni'imar azumi ni'imar zakka ni'imar hajji ni'imar lafiya ya ƙi aiwatar da ita inda Allah yake so ya aikata kufur amma gairu mukhrij min al wannan duka suna cikin abin da ke sa Allah ya toshe ma wani kofa har ka wayi gari Allah ya kiyaye mu mutum yana cikin sawa'un alaihim in mutum ya faɗa nan ya halaka duk ɗaya ne ko a ma wa'azi ko a maka ko ba a yi ma wa'azi ba za ka yi imani ba wannan tana nan tana aiki har ƙarshen tashin alkiyama akwai wanda ya ji komai ya san komai ya fahimci komai amma sai dai ka bashi ya mutu a haka ba zai gane ba ba zai fahimta ba ba zai bu ba ba zai yarda ba ba zai aminta ba ba zai suranda ba sai dai a bashi haka har ya mutu a haka to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu inna ma tunziru manittaba az-zikra Allah ya ce kadai kana gargadantar wanda yake bin ambato ne menene ambato a nan Alƙur'ani? inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da ambato shine Alƙur'ani? kuma mu ne za mu kiyaye Alƙur'ani ɗin? to wannan littafi da aka kira shi az-zikr wal qur'an ma'abocin ambato saboda ya tunatar da mutane yana karantar da mutane yana ilmantar da mutane yana faɗakar da mutane yana saita rayuwar mutane wannan alƙur'ani shirya ne kariya ne shi yasa aka kira shi zikir kenan duk abin da ke cikin ƙur'ani sunansa zikiri zikiri dama aiki sunansa zikiri kudirewa sunanta zikiri faɗa da baki sunansa zikiri in an ɗauki zikiri da ma'anarsa faffaɗa idan Allah ya ce tashi kai ka tashi kai mai kai ka yi zikiri in Allah ya ce bari ka bari yi zikiri in Allah ya ce karanta ka karanta yi zikiri saboda zikir zai iya zama ma yuzkaru bihi ko ma yuzkuru huwa ko abinda ka ambaci Allah da shi misali ka ce subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كاي ذكري إن كتاشي كنا صلى ذكريني إن كاي أزمي ذكري كاي إن كباد الزكاة ذكري كاي إن كجي حجي ذكري كاي إن كبئيا ينكا كاي ذكري in ka sa ‘ya'yanka a makaranta ka yi zikiri, in ka tafi neman ilimi ka yi zikiri, in ka tafi neman neman ilimi ka yi zikiri, in ka tafi neman halal da za ka ci ka sha ka sutura ka kare mutuncinka ka yi zikiri wannan shi ne faffaɗan ma'anar zikiri Ya sa ƙur'ani aka kira shi zikir ya wa'azantar da kai ya karantar da kai ya ilmantar da kai ya kuma koya maka yadda za ka rayu ka samu girma wa khashiyar rahmana bil kuma ya ji tsoron Allah a fake bai ga Allah ba amma ya yadda akwai Allah saboda duk abin da yake gani a gabansa alama ce ta samuwar Allah walillahi fi kulli taskinatin wa taharikatin abadan shahidu kaifa yusal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala an shi yasa Allah ya ce wa khashiyar rahmana ya ji tsoron sarki ar-rahman shine Allah subhanahu wata'ala wanda ake kiransa da suna ar-rahman ake siffanta shi da siffar rahama kuma yarhamu man yasha'u min ibadihi yana jin kan wanda ya so daga cikin bayansa sai ce khashiya kalman khashiya da yawa ba ma iya bambanta ta da khaufu akan ce ya khafuhu ya shahu yana jin tsoronsa yana jin tsoronsa to me bambancin su malam Ibn kan yace al khashyatu naw'un min in an ce khashya wani nau'i ne na tsoro amma al farqu bainahuma bambancin biyun in ji shaykh usaimin anna al khashyata takunu ma'al al ilm bil mukhsha wa halihi ita khashya sai ka san abin tsoron ka fahimce shi sannan kake jin tsoronsa to khashiya kenan shi ko khaufu zai iya zama abin da ba a jin tsoro ma ka ji tsoronsa yanzu wanda ya ga wani sai ga kyankyaso ya gudu ya kamata a ji tsoronsa wani sai ya ga kadangare ya gudu ko abin tsoro ne ba abin tsoro ba ne <laughs> to jin tsoron wanda ya cancanci a ji tsoronsa shi ake kira alkhashiya amma jin tsoron wanda ya cancanci a ji tsoronsa da wanda bai cancanci a ji tsoronsa ba ake jin tsoronsa shi ake kira khawfu kiran alkhawfu a ammu min alkhashiya shi khashiya abin ka san shi sannan kake tsoronsa ka yadda abin tsoron ne shi ko khawfu ya hada da wanda ya kamata a ji tsoronsa da wanda bai kamata a ji tsoronsa ba duk kalman khawfu ta tattare su yasa Allah ce inna ma yakhsha min ibadihi alulama'u saboda al-ulama'u sun san wa sun san Allah su ya kamata a ce sun fi kowa tsoron Allah yasa malami ya waskace ke zama abin tsoro so da shi ya fi kowa sanin azaba dan me zai kutsa ciki shi yasa wutan malami a ranar alkiyama daban take in ya kauce ya zo a riyadu salihin duk kun karanta wani hadisi sahihi cewa ranar alkiyama malamin da ya ce a yi yaƙi ya ce a bari yaƙi bari za a yi masa tirke a cikin wutar jahannama a fasa cikinsa a jawo uwar hanjinsa a ɗaure a jikin turken ya dinga kewaye turken a cikin wuta ‘yan wuta duk da azabar da ake musu mai tsanani amma za su zo kallon ta malam su kewaye shi su ce akarama kalla ba kai kace mu bari ba wanda fa yace a barin ma kenan sabanin wanda bai ma ce a barin ba kuma muka bari kai kaki bari kuma ba kai kace mu yi ba mu muka yi kai kaki sai ce eh na ce ku bari na ki bari na ce ku yi ni kuma na ki to shi yasa azabarsa ta zama kalatta ma a kallo ce a wajen yan wuta in ga musifa ta yi musifa yasa shi ma malami fa bai tsira ba shi ma sai yayi ba kawai cewa za ka yi ba ku ku yi ba ni ban yi ba kai ma sai ka yi shi yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama shi yasa malamai suke ga duk karatunka in baka jin tsoron Allah to bai da amfani sannan wani malami shi ma dai yake cewa al khashiyatuhu ta'ala maqarunatun bi ma'rifatihi jin tsoron Allah a bar hadawa ce da ka san shi wa ala qadaril ma'rifati takunu al khashiya gwargwadon sanin ka ga Allah gwargwadon tsoron da kake wa Allah ibn qayyim ya faɗi wannan a cikin littafin sa at-tibyan wancan ko magana Sheikh Usaimin ya faɗe ta a cikin al-qawl al-mufid sharhin da yawa kitabut tauhid sannan ya sake faɗa ibn qayyim din a cikin uddatu sabirina wa zakhiratu shakirina yake cewa wala yumkinu li ahadin qattu ba zai yi ga wani mutum ba kowaye an yasila ila ma amara Allah bi waslihi ya sadar da abin da Allah ya ce a sadar illa bi khashiyatihi sai in yana jin tsoron Allah wa mata tarahhalatul khashiyatu min alqalbi duk ranar da aka ce tsoron Allah ya fita daga zuciyarka in qata'at hadhihi alwasl wannan aikin da Allah ya saka sai ka ji ba za ka iya ba sai jikinka ya nauyi shi yasa Allah ya ce inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha zalika liman khashiya rabbahu fala takhshawhum wakhshawni wa lam yakhsha illa Allah shine ma'anan khashiya bil ghaib gaibu abin da ya wuce hanyoyin saninka guda biyar shi ake kira gaibu hanyoyin sanin ɗan adam guda biyar sune ka gani da idonka sai ka ce me na gani ka ji da kunnanka sai ka ce na ji ka shaƙa da hancinka sai ka ce na shaƙa ka ɗanɗana da bakin ka sai ka ce na ɗanɗana ka taɓa da hannunka sai ka ce na taɓa to duk abin da ka san shi ta hanyoyin nan guda biyar ya fita daga gaibu abin da baka gani da idonka ba baka ji da ka ba baka shaƙa a hancin ka ba baka ɗanɗana a bakinka ba baka taɓa da hannun ka ba shine gai shi sa Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sala yanzu wuta waye ganta Wa ya ji ta? Wa ya ɗanɗana ta Wa ya taɓa ta Wa ya shaƙe ta amma akwai ta ko babu akwai me yasa muka ce akwai saboda wanda baya ƙarya ne ya ce mana akwai daka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa akwai wuta ma gani ba so da wanda ya faɗa Allah ne subhanahu wa ta'ala kaga muna da ilmul yaƙin kenan sanin mu da cewa akwai wuta akwai aljanna akwai siradi akwai tambayar kabari akwai sikeli akwai mizani mun gamsu ne ɗari bisa ɗari saboda wanda ya gaya mana shine Allah subhanahu wa ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala fabashshirhu to irin wannan kai masa bishara bi maghfiratin da samun cikakkiyar gafara Allah ya mana gafara wa ajarin karimin kuma kai masa bushara da samun lada mai karamci shine ladan da baya yankewa ladan da baya karewa shine aljanna Allah ya kai mu can na'am إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله سبحانه وتعالى إنا نحن للموني نحيي الموتى muke raya matacce matacce a nan an mafasara guda biyu akwai mai matacciyar zuciya akwai kuma matacce wanda ya mutu a raya shi ranar alkiyama shi matacce kafiri idan ya musulunta ya me ya rayu to rayar da matacce da ma'anar musuluntar da shi ko kimsa masa shirya ya musulunta shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu mu ne za mu raya waɗanda suka mutu ranar alkiyama mu dawo da su kamar yadda suke inna nahnu nuhyil mauta to da haka malamai suka ce anan ma'anar shine rayar da mutum bayan ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala tun a duniya ya kashe a gaban wasu ya raya a gaban wasu don su san za a iya kashe su a raya su a cikin suratul baqara kadai Allah ya gaya mana gurare biyar da ya kashe a duniya ya raya a duniya kowa ya ga an mutu kuma ya ga an tashi tun a duniya ba a je can ba guri na ɗaya kissar mutanen annabi Musa waɗanda suka tafi miƙaci da annabi Musa suka ce hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sai Allah ya ce me thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun bayan sun ce sai sun ga Allah sai Allah ya musu tsawa duk suka mutu sai kuma Allah ya tashe su kaga an yi mai anan an mutu an tashi tun a duniya guri na biyu mutumin da aka kashe a cikin banu isra'il wanda aka zo aka tambayi annabi musa yace inna allaha ya amurukum an tabbahu baqara to ba an ba da kissar Allah ya ce faqul nadribuhu bi ba'dihha sai ce me kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi haka Allah yake raya matacce da aka ɗauki shashin wannan saniya aka dake shi da shi sai ya tashi kaga ya mutu ya tashi sai Allah ce kazalika nuhyil mauta haka muke raya matacce guri na uku waɗannan mutane da suka fito daga cikin garinsu za su yi ƙaura saboda ana annoba alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut sun fito daga gidansu dubunnai ne suna tsoron mutuwa faqala lahumullahu mutu thumma ahyahu Allah ce to tsoron mutuwa kuke suka ce to ku mutu anan sai suka mutu Allah ce thumma ahyahu sai Allah ce to ku tashi kuma kenan tunda ka mutu ka tashi batun kuma sai a koma gida kenan ko inda dama gudun ta ake sai kuma aka ce to mutu anan guri na hudu kissar annabi Ibrahim da ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah nuna min wai ya kake kashewa ya kake rayawa awalam tu'min wai baka yadda bane ƙala bala walakin li yatma'inna qalbi ce na yadda sai dai ina son zuciyata ta ƙara aminta eh, in gani in tashi daga ilmul yaqin na koma ainul yaqin koma haƙƙul yaqin sai Allah ce fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna naka sa'aya Allah ce to kama tsuntsaye guda hudu cire kawunan su kikkirba su yi su kulli kulli ko ka yi su curi curi da dora su akan dutse guda hudu kirawo su naka sa'aya bayan sun mutu za su zo maka da ransu annabi Ibrahim ya gwada kuma ya ga yayi suka tashi suka zo da gabansa na biyar aukan lazi marra ala wahiya wa hiya khawiyatun ala urushaha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha yaushe Allah zai raya wannan ƙasa bayan ta mutu fa amatahu Allah mi'ata amin sai Allah ya kashe shi har shekara ɗari thumma ba'athahu Allah ya to tashi kam labista kwananka nawa anan qala labistu yawman aw ba'da yau Kala bal labista mi'ata amin Allah yace shekara ka ɗari anan kana ka mutu yanzu muka tada kai ga anan gurare biyar din nan cikin suratul baqara duk an yi me an kashe mutum a duniya an kuma tashe shi a duniya to wannan misali ne na lalle za a tashi a lahira shi yasa kafirai da suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida Allah ce kul, kunu hijaratan aw hadida to ku zama dutse mana in kuna ga ba za ku tashi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce inna ma tunziru man ittaba adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyi al-mauta mu ne muke raya matacce ko matattu rayuwa bayan mutuwa a lahira wa naktubu ma qaddamu muke rubuta abin da suka gabatar na aikin alheri da aikin sharri da abin da mutum ya kaddamar na alkhairi da na sharri zai gan shi ranar alkiyama wa atharahum da kuma gurabansu abin da suka yi gurbinsa na alheri ko abin da suka yi gurbinsa na sharri za su gan shi ranar alkiyama shi yasa wasu sahabbai ana kiransu banu salima duk da ayar ba a kansu ta sauka ba suna can nesa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama ba sa samun jam'i sai suka ce bari mu taso mu zo kusa da masallaci mu sai gidaje a nan don mu dinga samun jam'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ji labari sai ke gaya musu labari ya ishe min cewa kuna son ku taso ku zo gefen masallaci sai ce bani salima diyarakum tuktab atharukum diyarukum diyarakum ay ilzamu diyarakum tuktab afarukum ku yi zaman ku a gidajenku za a dinga rubuta takunku na zuwa da takunku na dawowa kenan taka ƙasa da suke asar ne yasa al'asaru baqiyatu shay kamar da malaman hadisi suke ta'arifin sa baqiyatu shay ragowan abu ma'ana wannan takun da suka yi Allah zai dinga rubuta takunsu na zuwa da takunsu na komawa shine asar cikin fassarar da aka yi wasu ka ce asar abinda ka shuka na alheri wanda zai dinga binka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin muslim idza matal insanu wasu kan karanta shi da idza mata ibn adama wannan ruwaya shazza ce sahihiya idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu aw waladin salihin yad'u lahu idan dan adam ya faɗi ya mutu duk abin da yake yi ya tsaya kana sallah kana azumi kana zakka kana kyautata iyaye kana zuwa makaranta to ya tsaya tunda ka mutu kai kake kuma ya ka mutu ba shi kenan ba an gama to abinda zai ci gaba da binka shine abinda ka shuka na alkhairi mutum ya yi sadakacin jariya misali ka gina masallaci ana sallah ko makaranta ana karatu ko asibiti ana karban magani ko kai transformer ana samun wuta ko kuma kai wato abin nan rijiya ana shan ruwa ko kai makabarta ana binne musulmi ko ka biya wa wasu ɗalibai suka je suka yi karatu duk wannan sadakacin jariyatin ce ko kuma ka koyar da ilimi ka yi karatu ka ilmantar shi ma sai ka samu ladan haka ko kuma ka badda na gari yana ma addu'a Allah ya ji kan baba Allah ya gafarta wa baba Allah ya sa baba ya huta to wannan duka zaka samu lada wa kulla shay'in dukkan wani abu a hasainahu, Allah ya ce mun iyakance shi mun kididdige shi mun san adadinsa kuma yana nan fi imamin mubin a cikin shugaba bayyananne shine Allahul Mahfuz ma'ana komai yana cikin lawul Mahfuz yana nan shine Allahul Mahfuz kamar da malamai wato tafsiri suka yi a nan wannan za mu tsaya sai mu tashi wa darib lahum masalan ashabal qarya binda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladansa inda muka yi kuskure Allah ya fi mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mu Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addinin musulunci Allah ya mana rahama da afuwa da jin kai Allah ya kawo mana alheri da zaman lafiya a cikin rayuwarmu gaba ɗaya tambaya yana cewa da fatan malam ya sha ruwan lafiya Allah ya kara wa malam lafiya bayan haka yace shine ake bi azumi tun ba yana fama da lalura da jinya samu ya biya ba ga shi kuma azumi ba ya zo ya zai idan mutum larura ta hana shi yin azumi ta rashin lafiya idan ya warke sai irama idan rashin lafiyan ta ci gaba da tafiya bai warke ba har wani azumin ya zo to ba sakaci yayi ba ana bin sa dai bashin wancan in larurar tasa mai warkewa ce idan ba mai warkewa ba ce sai dinga ciyar da miskinai plate ɗaya gwargwadon kowane azumi ƙwaya ɗaya da ya wuce masa wanda bai samu daman yi ba Malamin wannan tambaya yana cewa malam ko akwai ladin da ake samu idan mutum ya zo ya saurari tafsiri yace idan mutum ya zo yana sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da kuma ƙar'ani da ake karantawa yana da lada ko ba shi da lada ni ban ma san wani guri da ya kai ladan inda ake karanta littafin Allah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wasu abubuwa guda hudu wanda ba inda ake samun su sai a inda aka haɗu ake karanta littafin Allah ake muzakararsa shine ake fassara shi ya ce majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum kun ga yatluna alaramma na karantawa wa yatadarasunahu bainahum suna darasu ma'ana suna fassara ma'anarsa da abin da ya kosa illa nazalat alaihimus sakinatu sai nutsuwar su ta sau sai nutsuwa ta sauka a gansu wa gashiyat humur rahmatu rahaman Allah ta lullube su wa haffat humul mala'ikatu mala'ikun Allah su kiyaye su wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah da kansa zai ambace su a cikin mutanen da suke tare da shi man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu na'am malam mai wannan tambaya ina cewa malam shi sako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isa harkar aljannu ne sannan kuma su aljannu akwai musulmi a ciki za ku kuma ina makomansu بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا كاجما الجني يتي مكة بذي كار شركة بهر أبدا سبو دياج القرآن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به kun ga hadda masu wa'azi kenan a cikin aljanu suka ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun warbutu anna minna salihuna wa minna duna zalika sai haka ko a shiga wuta ai suna cewa rabbana stamta ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana allazi ajjalta lana qala an-naru maswaakum da aljanun da mutane waɗanda basu bi Allah ba haka za su faɗa ranar alkiyama kenan manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa mutane da aljanu aljanun da suka bi Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su shiga aljanna haka aljanun da suka wa saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su shiga wuta sai dai malamai sun ce wai aka sun zaman mu na duniya za a yi kamar yadda ba ma ganin su a duniya su ma ba za su gan mu ba aljanna wasu malaman duk da ba annabi ya faɗi wannan magana ba wasu malamai suna ga haka za a yi Allahu alam bi zalim to akwai masu neman addu'o'i daban-daban kala-kala da bukatu iri-iri duk za mu roƙi Allah ya biya musu akwai wani ya ce je an sacewa wani mashin da aka yake roƙo a sa sha addu'a Allah ya bayyana mashin ɗinsa ya ganshi. shi ko Allah ya mai masa wanda ya fi wannan alkhairi ko akwai marasa lafiya iri-iri Allah ya ba su lafiya akwai masu neman buɗe a kasuwancinsu muna roƙon Allah ya buɗa musu ya ba su arziki da wadata kuma ya sa su amfanar da dukiyarsu ya amfanar da su da dukiyar akwai waɗanda ‘ya'yansu suka kangare suke roƙon a roƙa musu Allah shiryar da ‘ya'yan to Allah shiryar da su wani aure yake nema mace ko namiji Allah ya haɗa su da abokan zama na ƙwarai wani kuma aiki yake nema Allah ya bashi aikin da zai yi ya sa ma albarka a ciki wani karatu zai yi yake neman admission yake roƙon a roƙa masa Allah ya sa ya samu admission wani interview zai je yake so a roƙa masa Allah ya zama ya wuce ko ko ya ci kenan wani jarabawa ce ta da zai je a masa jarabawa to Allah ya sa ka ci jarabawar ka samu nasara wani kuma alkur'ani yake so ya haddace kuma haddata zauna yake so a roƙa masa Allah ya buɗe ƙwaƙwalwarsa Allah ya sa ya samu haddar ƙur'ani hadda mai kyau kuma haddata zauna to muna roƙa maka Allah ya sa ka haddace Qur'ani haddace zauna kuma ya baka ikon aiki da shi sannan ya ce akwai wasu kuma saɓani ne tsakanin ma'aurata da kuma ‘yan uwa suke so a roƙa musu Allah ya sa a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar juna to muna roƙon haka Allah ya tabbatar to Allah kuma ya mana arzikin duniya da lahira ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك